bismillah rahim farko sunana yusuf ishaq ibrahim an ni a nan garin kano a unguwa sheka wadda take karkashin kumbotso local government mun taso mun dawo na unguwar na'ibawa yawanci dai duka karatuka tun daga farawa yawanci a nan na yi su musamman karatun ƙur'ani wanda na fara ne hannun iyayena mahaifiyata da kuma mahaifina Allah ya ƙara musu lafiya da imani da wadata bayan muka shiga makarantar a islamiyya wadda take a nan unguwar na'ibawa din wadda aka fi sani da makarantar kwandala wato ibn siddiq islamiyya a cikinta muka yi karatu tun daga kusan tun daga izu biyu haka dai zuwa sama a gaban malamai waɗanda suke muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairi daga cikinsu akwai akwai malam jabir ishaq wanda mun karanta ina suratul bakara wajen shi gaba ɗaya da ɗan wani yanki na cikin suratul al-imran sannan daga nan akwai wani malam salih kaburi wanda ɗan ƙasar burkina faso ne abokin malamin shugaban makarantar mu baki daya wato Dr. Hamis Muhammad Yusuf abokinsa ne ya zo nan karatu a lokacin daga Burkina Faso ya zo karatu a jami'ar Bayero ya karantar da mu tun daga nan har zuwa karshen zuwa ƙur'ani har zuwa suratun nasu kenan biyawa to daga nan kuma Allah ya sare dama a makarantar akwai tsarin wanda idan an yi sauka idan mutum yana da sha'awa kuma yana so yi to zai iya zaunawa ya ci gaba da yin hadda to a lokacin allah da ya taimake mu da kuma shigewar gaba ta iyaye suka shiga gaba allah ya sa aka fara hadda a wannan lokacin a bayan nan sai kuma bangaren abin da yake na karatu na kwali na yi karatun kwali tun daga primary ita wannan unguwar tamu a makarantar ulumiddin islamiyya a na'ibawa na yi karatun firamare a nan sannan daga baya na yi sakandare a makarantar abdullahi bayero wadda take kusa da ss wadda college of quranic studies na yi karatu a nan na secondary har allah ya sa muka gama eh, muka gama sannan daga baya kuma allah ya sare muka shiga jami'a wadda take jami'ar bayero a nan kano daga 2015 tun da 14 dama na gama 15 sai kuma allah ya sa muka samu aka shiga har zuwa 14 har zuwa 2019 allah ya sare aka gama muka samu aka yi digiri wanda yake na farko da ni a lokacin da muke wannan haddar bana da ra'ayin musabagar kwata-kwata lokacin da muke hadda muka hadda an muka sake ba da ra'ayin shiga to akwai lokacin ma da ba zan manta ba an sha sa sunana a zo a ce za a ɗauke ni a zo a ce za a ɗauke ni a kai ni to kawai sai na sai na gude kawai na ki zuwa saboda kawai ni bana ra'ayinta to akwai lokacin da muna ita wannan makarantar da na faɗa ta Abdullahi Bayero College of Quranic Studies muna muna sama lokacin to sai na jiyo karatu bayan an tashi tunda mu an tashi akwai abokina wanda muke zauna mai musafa da shi bayan an tashi haka sai na jiyo karatu da tajwidi gaskiya abin ya kayatar da ni sosai to sai na sako daga ajin sama da na sako sai na zo na ga suwaye suke yi daga baya muke dan magana da shi gwani muhammad inu adam umar muke magana da shi na ce da allah ina so ya taimaka min nema ina so zan dinga zuwa irin wannan karatun nasu da kuma gyaran tajwidi to daga wannan lokacin sai na fara zuwa wajen nashi yana min tadribi yana min gyare-gyare to da na fara musabaka na fara da izo 20 ne na fara ta 2015 na fara musabaka da izo 20 bayan na yi haka na zo na kara bayan na yi izo 20 sau biyu na zo na izo 40 ita ma ina ganin sau biyu daga nan sai kuma na shiga izo 60 a nan jihar kano kenan kuma duka alhamdulillah tun daga wannan lokacin har zuwa yanzu ana samun nasara daidai bakin daidai bakin gwargwado. musabakar da na fara fita ita ce musabakar ta Cote wadda ba a nan ake ba an haɗa ƙasashe na afirka waɗanda suke suna da ɗan yawa sun kai ashirin haka allah ya sa kuma muka samu na samu musharaka a cikin wannan musabakar kuma allah cikin ikonsa da zaɓinsa ya sa na samu mataki na ɗaya shekarar da ta gabata kusan إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون سنندق باين نقارش غام مسابقة wadda take ta waje ita ma a wannan shekarar da muke ciki ta 2022 na shiga musabaka ta kasar tanzania wadda take ita ce babban musabaka wadda take a afirka na wadda ake yi don akwai tana tara mutane kusan mutum dubu hamsin a wannan 'yan kallon musabakar babban musabaka ce sosai kuma allah ya sa muka samu shiga wannan musabakar allah kuma cikin taimakonsa na ma cikin kasashe da yawa wanda sun fi ashirin allah ya zaba ya sa na samu mataki na uku sannan bayan nan na yi musabaka ita ma bayan wannan ita waccan da azumi muka yi ta tanzania sannan bayan sallah karama na kara wata musabaka ta kasar rwanda ita ma wadda aka tara kasashe waɗanda suke da yawa ita ma allah ya sa na samu shiga na fafata a cikinta na samu mataki na uku ita ma sannan bayan nan da akwai musabaka da na manta ban faɗa ba akwai musabaka ta gaskiya tv da aka fara shirya wannan karo karan fari wadda asalin musabaka ta kasa mai ita a ƙasar ghana yake allah ya sa na samu fafata a wannan musabakar tun daga kan ta jiha da aka yi allah ya sa na samu na biyu sannan aka zo aka yi ta shiya aka haɗa jihohi katsina kano jigawa da kaduna aka hada kowace jiha ta kawo mutum uku to allah ya sa na ma na samu shiga kuma na samu na ɗaya a wannan matakin na zon da aka yi sannan daga nan aka haɗu aka je aka yi ta kasa wadda aka yi ta a garin abuja da aka yi kuma nan allah cikin ikonsa ya zaɓe ni na samu na uku a wannan matakin sanadiyar wannan kuma karkashin eh, wannan kuma yanzu muna jiran ta wadda za a yi ta duniya za a haɗe wasu daga cikin ƙasa akwai ƙasashen da za su akwai Nijar da Najeriya da sauran ƙasashe wanda za a yi kwanan nan insha Allah a can ƙasar Ghana din. Wahwal ghafurul wadud ذو arshil majid فعال لما يريد هل أتيك حديث الجنود داود yawanci za ka ga ba irin musabaka ce da za a zo a yi ta a fili ba to yawanci za a nemi mutum ne haka to in haka nemi mutum za a zo za a masa ta haka a masa jaye-jaye a yanayin tilawar mutum allah ya sa mutum tilawar ba a samu matsaloli ba to daga nan sai ka ga Allah ya sa an zaɓi mutum sai a ce zai je ita wannan zai je irin wa'annan a akwai wakilai eh akwai wakilai wanda hakan ita su hanyoyin suke karkashin su akwai wakilai tabbas wanda suke kula da In gan gashi na je a ce gashi na je hajji to wallahi sai gashi Allah ya amsa wannan wannan burin da wannan fatan ƙarƙashin ita wannan musabakar Allah ya sa na ɗaya har zuwa na uku aka biya mana aikin hajji sannan a wajen aikin hajjin daga cikin wata nasara ta ƙur'ani da aka samu a ƙarƙashin wannan akwai karatu da ake yi a ƙarƙashin haram na makka da madina to Allah ya sa da muka je makka din da manyan malamai waɗanda suke manyan malamai na duniya waɗanda suke na duniya a ƙur'ani Allah ya sa na samu zauna gaban su na karatu daga farkon Qur'ani har ƙarshen sa da kira'a wadda take ta Ibn Kathir al-Makki na karanta ta a gaban su a kwana hudu daga cikin malaman akwai babban su akwai uh, Dr. Hassan Bukhari wanda babban malami ne sananne wanda ya taba limancin harami ma Allah ya sa na yi karatu gaban shi uh, ga kuma Sheikh Rayyan Azuz الدكتور عبد الرحمن ايدي shi ma duka malamai ne waɗanda suke cikin haram na makka kuma allah ya sa na samu certificate wanda yake na girmamawa da jinjinawa da kuma yabo daga gare su bismillahirrahmanirrahim قل ayyuhal أيها لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين bayan na ita wannan haddar ta hafs na ƙara wata na fara ruwa ya warsh don da da na fara musabaka ma yawanci da ita nake to bayan ruwa ya warsh akwai sai kuma daga nan allah ya sa muka fara zuwa tun da a ƙarƙashin wannan na akwai wajen babban malam wanda sananne ne a ƙasan nan baki ɗaya malam wanda yake malami ne kuma barista muhtar abdullahi koki muna zuwa majalisinsa wajen karatu na ƙur'ani da kuma sauran ilmomi na ƙur'ani da allah ya samu yin karatu a wajen shi da wasu kira'o'in daga ciki akwai akwai ruwaya wadda take ta duri an kisa'i wadda yanzu yawanci na fi yin karatu da ita musamman a musabaka akwai malamin barista muhtar abdullahi kogi wanda alkali ne sannan kuma shugaban alkali na musabaka akwai malam eh, kuma injiniya abdulmalik isa bello wanda na yi karatu na wasu girawi da yawa wajen shi shi ma ah, kuma ya bani ijaza a cikinsu ah, daga kan shahar zuwa kan annabi sallallahu alaihi wa ala alihi yake yanzu kuma allah ya sa zamani ne wanda yake na ci gaba da samun karuwar abubuwa misali musamman abubuwa waɗanda suke na kafar sadarwa to akwai malaman da allah ya sa na yi karatu wurinsu waɗanda suke ba su ba nan ƙasar ba ne amma na yi karatu wajen su wanda ake cewa karatu online haka daga ciki akwai babban makaranta wadda take sananniya a duniya ta online da ake ta shariƙa har yanzu ina cikin ɗaliban wannan makarantar akwai mu wanda eh, sheikh mahmud soidan dan misra ne ya je musabakar kasar kuwait yayi na ɗaya 2015 to na yi karatu wajen shi da kirawoyi waɗanda suke guda biyu kira Ibn kasir da Ibn amir sannan a yanzu haka haliyan ina karatu na jam'ul al ashir as-sughra wato ina jama'awa wajen shi na ɗariƙa shaɗibiya da durra ina yin karatu wurin shi sannan akwai malami wanda yake malam ashek ahmadu rihal wanda yake dan libya ne dan libya ne shi ma allah ya sa na yi karatu wurin shi na karanta kira hamza wajen shi sannan da akwai akwai ashek amr mansur wanda yake shi ma yanzu yana kasar kuwait a zaune allah ya sa na yi karatu wurin shi sannan da akwai Sheikh Sa'ib Wali al-Iraqi wanda yake dan Iraki ne shi ma Allah ya yi sare na yi karatu a yanzu haka ma ina karatu wurin shi da da qira'atu saba wanda suke na tariqar shadubiyya inna rabbaka labil mirsad فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمني واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانني كلا بل لا يكرمون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين ويأكلون التراث أكلا لما ويحبون المال حبا جمّا